الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه a nan kwanar dawaki zaria rot cikin garin kano domin ci gaba da karatun wannan tafsiri namu na alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a wannan wata mai albarka idan ban manta ba har yanzu muna cikin suratul ma'ida kuma yeah na'am ubangiji madaukakin sarki yace na kafaru kuma waɗanda suka kafirce ma Allah wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu ula'ika ashabul jahim waɗannan su ne ma'abuta wutar jahim hannayensu gabarinku wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun da Allah ne muminai suke dogara Allah madaukakin sarki a wannan ya yace wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina wayanda suka kafirta suka ƙaryata ayoyinmu ana da ashab kamar sahib yanda aboki yake lazimtar aboki to shi yasa sai aka ce waɗannan za su abokanci wutar jahannama kamar yadda aboki yake lazimtar abokinsa domin ana cewa mulazimatu sahib li sahibihi sai a ce ya ku waɗanda kuka yi imani uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah a ku. idh hamma qaumun an yamsutu ilaikum aydiyahum yayin da wasu mutane suka yi nufin su cutar da ku su yaƙe ku su karkashe ku su kore ku nan kuma za su ribaci raunanansu wannan ni'ima su rinka ƙirga ta bayi daga cikin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya musu kuma yana daga cikin ni'imar da ubangiji maɗaukacin sarki ya fuskanci manzo sallallahu alaihi wasallam ya tayar da shi ya ce wane ne zai kare ni daga gare ka yau manzala yana tashi daga bacci ya ga balaraban ƙauye a abbansu sahabbansa ya ba su labari ga abin da ya faru kuma shi yana gefe wannan balarabar a gefensa manzala bai mushi uquba ba nan take ganin yanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya tsale shi bayan shi ya samu dama a kansa to ya tsale shi nan da nan ya ce ashhadu allah ilaha illallah to wannan ya jawo kuma ya koma musu a musulunci ya zama musulmi to sai Allah yake cewa uzkuru ni'matallahi alaikum iz hamma qaumun an yamsuku ilaikum aydiyahum fa kaffa aydiyahum ankum ku tuna wannan ni'ima yayin da wasu suka sami dama akan aiwata aikata ya zauna su je su zauna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam karkashin wani bango a karkashin wani siminti wato da suka tashi sai suka samu wani gini manzala ya je zai karɓi diya suka ce zo ya zauna za su ba shi diya suna zuwa su zo su nemi to sai mala'ika jibril ya sauko ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ga fa abin da suka shirya naka maza tashi ka koma madina manzala ya firgigi ya tashi daga wajen da suka sai ya tafi da shi da sahabbansa suka koma madina wannan ya jawo kenan manzala ya dawo tunda sun warware duk alƙawarin da aka yi da shi da yawa da shiri da yawa da kafirai suke yi na da hannayen Allah madaukakin sarki ne yake kama hannayensu da ce duk abin da kafirai suke planning su hassafa su tsara ga al'umman musulmi wallahi al'azim da zuwa yanzu da ba za ka rasa su kaga wannan yake nuna mana cewa ubangiji madaukakin sarki yana so ya riskar da muminai irin abubuwan da suka samu cewa duk wani abu su dogara ga ubangiji maɗaukacin sarki domin jawo maslahar duniya da ta lahira tana wajen Allah ba wanda yake da wani iko ba wanda yake wani ƙarfi da zai iya tsare shine gwargwadon tawakkulin kowa tawakkalin kowa yana damfare da imanin kowa yana damfare da sikar da mutane suke da shi ga Allah iya yadda kake da imani kake da hope kake da ƙarfin gwiwa da ubangijinka to iya tawakkalinka kenan in kana da raunin imani kana da raunin dogaro ga Allah ta kwangila ta faɗa ka samu kuɗi ko wata harka ta faɗa ka samu kuɗi ko wani abu ya faɗa, ko za a yi kaza za a yi kaza duk in bai faɗa ba ba abin da za ka ji za ka tabbatar da cewa Allah ne bai yi ba kuma Allah yana da iko ya maye mun a wani waje to wannan fiƙa da amincin da mutum yake da Allah shine gwargwadon tawakkalinsa dogaran sa ka dogara ga Allah ka rike sabaji in ka riƙe sabaji kai imani to duk abin da ya faru ka yarda kawai ikon Allah ne kuma haka ya maka alkhairi to sai ka zauna lafiya tsakaninka da rayuwarka sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ولقد أخذ الله ميثاقكم وأقربتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خاطئ منهم اثنا عشر نقيبا muka tayar a cikinsu wakilai guda goma sha biyu wa qala Allahu inni ma'akum ubangiji maɗaukakin sarki ya ce da su lalle ina tare da ku ina tare da ku wajen taimakon ku da agaza muku la in aqamtumus salata ne kuma zan goge muku laifuffukan ku wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma zan shigar da ku wasu aljanai waɗanda aljanatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu faman kafara ba da zalika duk wanda ya kafirce bayan suna canza kalma daga asalin bigirarta suna canza ma'anarta wa nasu hazzan mimma zukiru bihi kuma suna manta da yau wani na rabon da aka tunatar da su wala ta zalu tattali'u ala kha'inatin minhum ba za ka gushe ba ya manzo sallallahu alaihi wa sallam da zu al'umman musulmi wajen cika alkawari da suka ɗauka wa Allah da manzansa sallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya umarce su da tsayawa akan gaskiya kyam akan abin da Allah ya ce da shaida ta adalci wannan shine abin da Allah ya faɗa wa al'umman musulmi su irin alkawarin da ya ɗauka ga al'ummar da suka gabace su na yahudawa da kiristoci suka warware alkawarin nan kuma Allah madaukakin sarki ya biyo su da musibu kala-kala kamar Allah madaukakin sarki yana bayyana wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam irin wannan alƙawarin da kuka suna minhu musu ashara naqiba muka aika musu wannan nuqaba din guda goma sha biyu wanda suka san kabilarsu manyansu suka yi mubaya'a suka yi ɗa'a za su yi da'a Allah madaukakin sarki ya aika waɗannan wanda suka yi da'a wanda ya tayar da su da wanda aka ce an canza shi da Haisan bin Taiham da guda tara daga cikin Khazaraj Abu Umama As'ad bin Zarara da Sa'ad bin Rabi da Abdullahi bin Rawaha da Rafi bin Malik bin Ajlan da Barra ibn Ma'rur da Ubada ibn Samit da Sa'ad ibn Ubada da Abdullahi bin Amr bin suka riƙe alkawari mai ƙarfi suka riƙe alkawari mai ƙarfi amma suka tsafa. Allah maɗaukakin sarki ya ce in kuka cika wannan alkawarin da kuka ɗauka abu na farko ina tare da ku kaga wannan babbar rahama ce wa ƙala Allah Allah maɗaukakin a zahiri da ba'ini kuka zo da ita kenan yadda ya dace kuka dawwama kuna yin ta kamar yadda ya take wa ataitumu zakata kuma kuka ba da zakka ga waɗanda suka cancanta wa amantu bi rusuli kuka yi imani da manzanni na baki ɗaya. wanda mafificin su mafi cikansu fa idza qumtum bi idan har kuka tsaya da waɗannan ababen da na lissafa muku kuka aikata su la ukaffiranna ankum sayyi'atikum shi kuma Allah ya ce ya ɗau alƙawarin zai yafe muku dukkan laifuffukanku da kurakuranku da abin da kuka yi ba daidai ba wala udkhilan na ku yayi mana waɗannan ababen da ya ambata ma yahudawa mu ma muka yi aiki da su muka tabbatar muka tsayar da sallah yadda take muka bayar da zakka yadda take muka girmama manzon Allah muka bi shi da koyarwarsa da tarbiyyarsa muka yi sadaka muka yi ihsani muka yi kyautata a tsakaninmu kuka zo kuka yi kunnen uwar shegu ko in kuka kula kuka yi biris to faqad dalla sawa a sabi Hakika ya bata da gangan da ilimi ya ɓata hanya wadda take madaidaiciya da haka an haramta mishi ladar da zai samu kuma ya tabbatar wa kansa uku na ƙadu zalika sun warware ai ba nan sababiya ce ai bi sababihi aqabnahum bi iddati uqubat fa bi da sababin warware alƙawarin da suka yi da tozarta duk alkawarin da Allah ya da Yahudawa da suka warware su ɗaya ce su ba su riƙe alkawarin Allah ba wannan uquba ta farko kenan Allah ya ce la'annahum ne musu uquba ta biyu waja'alna qulubahum qasiyah muka sanya zukatansu suka zama eh, ƙasassu marasa imani marasa tausayi su kaɗai ne mutane a duniya su kashe kowa su cika suke raki suke ba ma musulmi ba kafirai a ƙasashen duniya turai da ina ne 'yan majalisun tarayyar turai da na ƙasashen duniya da na afirka da na ina ne waɗanda ma ba musulmi ba gani suke kashe mata tsofaffi ƙananan yara tozarta su a gidajen ta alal ya ce wannan ita ce babbar ukubar da Allah zai wa bawa zuciyarsa ta kasance da wannan siffar ba ta amfanuwa ba ta ganin wani abu na tausayi ba ta jin kai ba ta ba ta san alkhairi ba sai sharri to wannan ita ce babbar a ƙasar da zuciyarsu ba wanda zai yi wannan sai wanda zuciyarsa babu sauran alkhairi babu sauran rahama da jin a ta. to uquba ta uku sai ce yuharrifuna al-kalima amma waqi'i canza ainihin zance daga abin da yake nufi tawili da ƙarya babu wani isasi babu wani ramuwa tsakaninmu da duk wanda ba da yahudi ba in bai hude ya kashe bai hude dan uwansa to shine ya cancanci ukuba ya cancanci dauri in bai hude ya ci kudin bai hude dan uwansa shine ya cancanci ukuba ya cancanci fushin Allah yake ƙarya suke ba inda Allah ya faɗa musu haka a taura ya ce ku je ku yi abin da kuka ga dama kawai laifi a tsakanin ku ku da yahudawa yan uwanku amma duk wanda ba jinsin ku ba duk abin da kuka ga dama ku je ku mutu ba komai kun ci lalai ƙarya ce ba inda Allah ya ce wa hum alamun Allah ya ce kuma sun san ƙarya fa suke tattasu da mummunan abin da alakar da suka yi da Allah ga baki ɗaya sun manta wanda sun bar aiki da komai duk wani abu na gaskiya na cikin addinin su sun bari ba abin da suka sani sai taɓar gaza sai aikata laifi wannan sahayina ɗin, sahiyoniya masuniya waɗannan marasa mutunci suke yi a duniya kafirai ne maƙiya Allah maƙiya yahudanci ne akwai yahudan da suke da wannan sahayina tun da aka kafa ta a duniya yahudanci na malla kaga addini kaga addinin musulunci ba gashi ana ta yada shi ba kiristanci ba kun ana ta yada shi ba kun taba ganin inda ake wa'azi a yada yahudawa yahudanci su ba a shiga addini ne mughlaq sun haɗa shi da jinsin su duk yadda ka zo ka ce za ka yi yahudanci in kai ba bai yuniya ta hayina zionism to wannan sai suka faɗaɗa wannan sahayina ɗin to sai suka ce su shugabannin yahudawan na sahayina suna da abokai da kawaye da kowai a duniya ga baki daya sai zama wani club hadda sarakan gargajiya a garurukansu da man duk wani dai mai tasiri a al'ummarsa in dai ba cikakken musulmi ba ne ba ya san me musulunci ba sai aka gayyace shi wannan club din sai ya shiga to shine fa duk ake wannan bala'in da su da yaƙe-yaƙe da mallakar duniya da kashe mutane da menene Tun wannan sadda yahudawa suka yi concentration sosai a kansu da aiki wanda ya so ya taka musu birki na farko lokacin sa faisal kaga shi sa suka yi aka kashe shi da ya ga take-taken su yanke alaka da su bayan sun sa an kashe shi dan kanzagin su ya zo shikenan alaka ta tafi ita ce birjit karatun da ya wuce mun yi maganar masuniya ga su nan birjit saboda in mulki kake so in kuɗi kake so in ɗaukaka kake so duk abin da kake so a duniya in mata kake so sai sun yi dirasa ka a matsayinka na shugaba mai tasiri su ne dan rawa ne kai in dan iska ne kai a tinto kana tsalle macen da take duk su za su shahara har su yi suna kula kuma suna muraƙaba ta gaske duk wanda suka ga ya shahara za su yi amfani da musamman 'yan mata da samari teenagers a cikin al'umma suka ga wani tsagera ya teƙe ƙafasa ya ga dala dubu biyar sai a kawo ma sai ka ga ka tashi da wajen miliyan nawa sai a ce duk sati duk wata duk haka ake biyan ƙarya ne yadda za ku san yahudanci ne abin yanzu akwai malaman addini pejin masu top wanda in sun yi magana a tiktok su ɓata manyanku shugabanninku da 'yan siyasa ku ya zamanto su suke wa hidima su ɓata matasanku da 'yan matanku ya zama ba abin da kuka sani sai ya ɓarna da tarbiyya to waɗannan uslubai abin da suke bi kenan sai ana kwaldo su suka zama ƙarshen shi yau ana manya-manyan shugabanninsu da suka ji su da komai su sadam suka dawo da ƙarshe ya suka yi layya da su duk wanda yake yana da tasiri ko sun ɗaure ma gindin ko ka yi fito na fito da su misira ta wani isti'arat al'uwa ta fito da ƙarfinta ta fito da motocin yaƙi da jiragen yaƙi da sojoji ta iske iradi a fili ai kun ji abin da sanatan yahun suke cewa suna cewa su fa barazana ce ga su duk da yake yan lelanmu ne amma mu san gobe ne zai iya kasancewa ba to bari ku gani ba ya faɗi wanda suka sa aka mishi kisan gilla kuma da mun saboda su ya dawo ai sai kutub babban dan boko ne babban dan rawa ne fitaccen mujirimi ne a america club club yake yawo da casino casino faruwan shi kuma dan misira ne musulmi kawai irin musulmin nan da suna club club yake zuwa casino yau dai alhamdulillah an kashe shi yake yanzu ku muna nan muna ta jin daɗi muna ta abubuwa ga duniya a gaban mu yanzu har muna da wani kuna da wani abokin gaba kuma a misira garin mu ma ban san shi ba haka nan banna yace ai wannan babban abokin gaban mu ne ai tunanin da yake yaɗawa da karantar da yake yaɗawa da abin da yake yaɗawa to wannan zai farka da hayyar fi zilalin qur'an sai tafsirin alqur'ani shine wanda kuma aka yanke mishi hukuncin kisa aka harbe shi aka rataye shi akan ya canza bayan da negotiating din da ba a so a yi da shi ba za a buɗe mai duniya za a buɗe mai ya canza ba za ka gushe ba kana ganin ha'inci ga Allah da ha'incin ga mumanai a wajensu illa qalilan minhum sai kaɗan daga cikin yahudawa yana daga cikin mafi girman khiyana wadda rufe gaskiya dawa domin duk wanda bai tsaya ba akan umarnin Allah bai riko ba da abin da ya lazimta wa kansa to dole waɗannan bala'an su same shi shi yasa kaga Allah madaukakin sarki yana faɗa mana labarin wannan ne fa don gani ni yi kaza ni yi kaza sai kuma ya ɗore mana da labarin yahudawa wannan kamar yana cewa fa kullu man lam yaqum bima amara Allahu bihi duk wanda bai tsaya ba da abin da Allah ya umarce shi da shi wa akhadha bihi alaihi al-iltizam abin da ya lazimta ma kansa bai yi aiki da shi ba kana lahu ya manta da yawa daga cikin wa'azi da rabon imanin da aka yi ma kuma wa annahu la budda an yubtaliya bil khiyana kuma dole sai an jarrabe shi da ha'inci duk wanda ya wannan ashe mu ma a matsayinmu da musulmi dole mu kuka da kanmu sai kuskure ɗaya ba a ce ya fita zai fita da ya hau jirgin ruwa Allah jarrabe shi aka yi ta ƙuri'a wanda za a jefa jirgin ruwa a halakar da shi tana sauka a kansa shi kansa ya biyo kuma da sun ga ƙuri'a ta sauka a kansa suka ce kai wannan ai mutumin kirki ne ya za a yi mu jefa na sallama wa Allah annabin Allah aka ɗauke shi aka jefa cikin ruwa kifi ya haɗe shi Allah baya mujamala sai ya daga kafa akan sunnarsa tun wanda ya ɗebo wallahi bakinsa duk wanda ya ɗebo ta da zafi kansa ya ɗebowa Allah baya daga kafa to ka duba sahabban manzo su aka karya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙora hudu na gaba aka jefe shi da kibiya sadda aka yi aiki aka cire ta manzala sallahu alaihi wa sallam ya juya baya bayan an wannan rauni rami ya fada rami ya sauko zai fadi sahabbai kuma suka baje Allah ce qul huwa min indi anfusik ku ne kuka yi mu duk wanda ya saba yayi ba daidai ba to a sunnan mu zai ga ba daidai ba kaga wannan alkawari ne na Allah in kana so ka zauna da Allah lafiya to ka kiyaye kanka ka tsare kanka sai Allah kai musu afuwa ka kyale su wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son wanda suke bautar sa, kamar suna ganin sa domin in baya ganin su shi suna ganin shi ashe a haƙƙin bayi a nan kamar Allah ya ce mana da ya ce fa'afu anhum wasfa a haƙƙin Allah menene akan mu mu bi umarninsa mu bi haninsa a haƙƙin haƙƙin Allah ka kiyaye bayan Allah haƙƙin bayan Allah Allah ka sa mu kiyaye haƙƙinka Allah ka sa mu kiyaye haƙƙin bayanka ubangiji madaukakin sarki ka taimake mu da taimakonka Allah ka kawo mana agajinka Allah ka taimaki ɗan uwanmu na musulmi da suke Falastin Allah ka taimake su Allah ka kare su Allah ka ba su nasara Allah ka karya Yahudawa taimake mu Allah ka ba mu shugabanni na ƙasashenmu da ƙasashen Larabawa masu kishin musulunci ya zalzala wal islam Allah ka canza mana su ka kawo mana masu kishi wanda za su tsare musulmi tsare kasashen musulmi tsare dukiyoyin musulmi ya zal jalal wal ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi